Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare na yau Alhamis 30 ga watan Disambar shekarar 2021. Baba Yaku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa dattawa da masana a jihar adamawa sun mika wa majalisar dokokin jihar kudirinsu na nuna rashin amincewa da kirkirar wasu masarautun gargajiya a jihar muna kuma dauke da tattaunawa da ministan shari'ar najeriya akan kudade da gwamnati ta karbo daga masu yi wa dukiyar ƙasa sata muna kuma dauke da rahoto ta musamman akan zargin da gwamnan jihar filato ya yi cewa an bindiga daga yankunan zamfara da wasu wurare su ne suke haddasa rikici a jihar filato akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe mayakan kungiyar alshabab ta somaliya sun kai hari a wani gari da ke arewacin magadishu babban birnin kasar yau alhamis inda suka kashe akalla mutane bakwai yayin da suke fafatawa da jami'an tsaron gwamnati in ji wani mazaunin garin da kuma 'yan sanda harin dai ya faru ne a daidai lokacin da ake takaddama tsakanin shugaban kasar somaliya da firayim ministan kasar wanda abokanan hudarta na kasa da kasa suka damu cewa ya ɗauke hankalin gwamnati daga yaƙi da masu tayar da kayar baya 'yan sanda da mazauna garin balad mai tazarar kilomita talatin daga arewacin magadishu sun ce mayakan kungiyar masu alaka da alka'ida suka kai hari tare da mamaye jami'an tsaron gwamnati da suke gadin wata gada a mashigar garin da sanyin safiyar yau. Rundunar sojin Mali ta faɗa yau Alhamis cewa an kashe wasu sojoji hudu tare da jikkata wasu da dama yayin da aka kai musu wani hari a yammacin ƙasar. Rundunar ta ce harin ya faru ne a ranar Talata da daddare a yankin da masu ikirarin jihadi suka kai wa sojoji hari a baya. A cikin wata sanarwa rundunar ta ce wani rukunin soja a yankin Nara aka kai wa hari da bumabawai da kuma manyan makamai ta ce akalla sojoji hudu suka mutu kuma wasu da dama suka ji mummunan rauni amma bata bayyana waɗanda suka kai harin ba da yammacin jiya laraba an kai hari ga wata runduna a nina a kudancin ƙasar mai nisa amma ba a samu asarar rayuka ba in ji rundunar adadin waɗanda suke mutuwa da kwantarwa a asibiti zuwa yanzu ya yi ƙasa idan a kwatanta da lokutan baya yayin da nauyin omicron na corona coronavirus ke ci gaba da yaduwa daraktar hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta amurka rochelle waleski ta faɗa jiya laraba yayin da waɗanda ke kamuwa ya kai kokoliwa na tarihi a cikin 'yan makonni kaɗan da suka wuce nauyin omicron ya ƙaru cikin sauri a faɗin ƙasar kuma muna sa ran zai ci gaba da yaduwa a cikin makonni masu zuwa yayin da waɗanda suka kamu ya ƙaru sosai daga makon da ya gabata waɗanda ake kwantarwa a asibiti da mace-mace ba su da yawa yanzu in ji ta tana magana ne kan gaba ɗaya waɗanda suka kamu ta ce adadin matsakaicin waɗanda ke kamuwa kullum na kwanaki bakwai ya yi sama da kashi sittin cikin ɗari sama da satin da ya gabata zuwa kusan dubu ɗari biyu da arba'in duk rana labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc Jiya Laraba kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da kisan kiyashi da aka yi a makon da ya gabata a ƙasar Myanmar na sama da mutane talatin ciki har da ma'aikatan wata cibiyar agaji da ake kira Save the Children biyu wanda aka ɗaura laifin kan sojojin da suka yi juyin mulki. Kisan dai ya faru ne a ranar jajiberin bikin Kirsimeti a gabashin jihar Kaya inda 'yan tawaye masu rajin kare dimokuraɗiyya ke fafatawa da sojoji. wanda suka karbe gwamnati daga hannun gwamnatin demokuraɗiyya da aka zaɓa a watan fabrairun da ya gabata a cikin wata sanarwa da suka fitar da yammacin jiya laraba mambobin kwamitin sulhun sun nanata buƙatar tabbatar da hukunta waɗanda suka yi wannan ɗanyen aikin sun kuma yi kira da dakatar da duk wani tashin hankali cikin gaggawa tare da jaddada muhimmancin kare haƙƙin ɗan adam da kuma tabbatar da tsaron farar hula sanarwar ta ce akalla mutane talatin da biyar aka kashe a harin ciki har da yara hudu da ma'aikatan Save the Children biyu. Jiya Laraba mummunan yanayi ya ƙara ta'azzara gobarar dajin da ke barkewa a Bariloci da ke kudancin kasar Argentina. Masu hasashen yanayi sun damu cewa iskan mai karfi ka iya kai gobarar zuwa ƙananan garuruwan Rio Villegas. An tilasta hukumomin rufe wata babbar hanya da ta ratsa yankin yammacin Argentina daga arewa zuwa kudu. An kiyasta cewa sama da hekta dubu hudu na gandun dajin bajin ya kone tun lokacin da gobarar ta barke a ranar bakwai ga watan disamba bayan wata tsawa akwatin gawar marigayi bishop desmond tutu na afirka ta kudu ya isa majami'ar st george cathedral a cape town yau alhamis inda za a ajiye shi kafin a yi jana'izarsa a ranar asabar mai zuwa iyalan tutu sun raka akwatin gawar zuwa babbar majami'ar inda wani rukunin limaman angalikan suka gaishe su limaman sun saka wa akwatin gawa albarka kafin daga bisani suka ɗauke shi zuwa cikin majami'ar inda ya taɓa yin wa'azi lokacin mulkin farar fata marasa rinjayen afirka ta kudu za a kona gawar tutu kuma daga baya tokarsa a ajiye ta a gidan kayan tarihi na babbar majami'ar bisa ga burinsa dan gwagwarmar yaƙi da mulkin wariyar launin fata da kare haƙƙin ɗan adam ya rasu a ranar lahadin da ta gabata yana da shekara casa'in Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suna kira ga shugaban Amurka Joe Biden da ya naɗa manzo na musamman kan kare haƙƙin bil'adama na Koriya ta Arewa, makamin da babu kowa a kai tun watan Janairun shekarar 2017. Dokar kare haƙƙin ɗan adam ta Koriya ta Arewa ta 2004 ta umarci shugaban Amurka da ya bayyana sunan mutumin da ya naɗa bisa ga amincewar majalisar dattawa. Sai dai har yanzu ba a cike gurbin mukamin ba. duk da cewa Biden ya ɗaukaka batun 'yancin ɗan adam a duniya. Shugaban ƙasar da ya gabace shi Donald Trump ya yi watsi da batun take haƙƙin ɗan adam na Koriya ta Arewa bayan taronsa na farko a ƙasar Singapore da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a watan Yunin 2018. Sashen Koriya na biyo ya tambayi ma'aikatar harkokin wajen Amurka game da naɗin a lokuta da dama ciki har da farkon wannan watan. a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, dattawa da masana a jihar Adamawa sun mika wa majalisar dokokin jihar kudirinsu na nuna rashin amincewa da kudirin majalisar na kirkira wasu masarautun gargajiya da suka hada da hakimai da kuma masu jimillu haɗe da ma ƙara wasu gudubomi a jihar. wakilin misalisu muhammad garba daga adamawa na da ci gaban rahoton Shiyar Arewa maso gabashin Najeriya na ɗaya daga cikin yankin da take fuskantar matsalar rashin tsaro ciki har ma jihar Adamawa musamman abin da ya jibanci garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kuma 'yan fashin daji sai kuma rikici da ta yi kamari tsakanin manoma da kuma makiyaya kwatsam sai gashi wata sabuwar matsalar na shirin barkewa a jihar. Majalisar dokokin jihar ta yunkuro domin kirkirar wasu sabbin masarautun gargajiya a jihar musamman abin da ya shafi hakimai da kuma masu jimillu hakan ta sanya wasu daga cikin al'umman jihar suka yunkura domin su tabbatar wa majalisar jihar cewar ba su bukaci a ƙara musu kowane hakimi a ƙaramar hukumar su ba alhaji hassan turaki wanda ya shafe shekaru sama da saba'in yana rayuwa a karamar hukumar yola ta arewan yana ɗaya kuma daga cikin shugabannin da suka kai wannan korafi zuwa majalisar dokokin jihar duk abin za ku yi wa mutane ya kamata a tuntube su a zauna da su ko su yarda ko ba za su amma dai akwai tuntuba ga abin da muke so so mu yi ga dalilan mu da muke so mu yi wannan wannan ba mu samu ba don haka kaga akwai lauje cikin nade kenan ba ma son wannan district saboda muna da dalilai da yawa eh, district ɗaya da muke da shi ma an yi wata tara ne ko goma ne ba su karbi albashi ba don haka ce za ka kirkiro wani abu wanda su ma suke abun nan baka biya su albashi ba shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin jihar adamawa kuma shugaban kwamitin kirkiro sabbin gundumomi da kuma hakimai na jihar adamawa Adamawan Honorable Hamman ya Yetisuri kuma memba mai wakiltar Jadabulo a majalisar dokokin jihar Adamawan shine dai wadda ya karbi wannan korafin da wasu daga cikin al'umman jihar suka shigar. Yau kuma mun karba da goge ne daga manyan mutane mai zaman cikin garin Jimita wanda su ne kuma ya kamata a ce in akwai wani wuri wanda za su zo su yi godiya su nuna mana farin ciki dangane da wannan abin da za a yi su ne za su zama na farko amma yau kuma ga abin da ya kawo su in Allah ya so ya yarda mun musu alkawari za mu tabbatar abin da suka gabatar shi ne za mu gabatar wa mai majalisar dokoki ta jihar Adamawa. Dr. Madi Abba malami ne a jami'ar Modibo Adama da ke nan Iola wadda shi kuwa nan take ya mana karin bayani akan cewar. Ana fahimtar wannan abun ba a kyauta ba wa'annan 'yan majalisu da suke nema a kawo wannan garin masarautun nan su ko koma can wuraren da suke mulki su je su tambi talakawa tukuna talakawan suna bukatan wannan karin masarautun amma ba wai su ne za su zo su zanna a ayola su tattauna ba sa'annan su ce kuma suna neman su ji ra'ayin jama'a a sa shi ranar hudu ga watan disamba ba ra'ayin wanda aka ji abun jira dai a gani shine ko waɗannan korafe-korafe da al'umman wasu ƙananan hukumomin jihar adama suka kai majalisar dokokin jihar zai haifar da ɗa mai ido salisu muhammad garba sashen hausa Hausa muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. A gaida Salisu Muhammad Garba da wannan rahoto. Ministan Shari'a a Najeriya Abubakar Malami ya bayyana cewar gwamnatin tarayya ta kashe kudade da wasu jami'an kasar suka sata amma aka dawo da su daga kasashen waje an kashe su ne kuma akan muhimman ayyukan ci gaba da agaji ga talakawa wakilinmu a abuja umar faruk musa ya nemi ƙarin bayani daga ministan shari'a a hirar da suka yi idan ka tuna a shekara ta dubu biyu da sha bakwai gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari ta karɓa kuɗaɗe da suka kai dala amerika miliyan ɗari uku da ishirin da biyu daga ƙasar switzerland waɗannan kuɗaɗe an daidaitu cewa za a yi aiki da su akan dalilai na jin kai na ganin da cewa mutane marasa ƙarfi da kuma ayyuka waɗanda za su rage kaifin talauci a najeriya a yi aiki a kansu waɗannan kuɗaɗe an yi umarni da su ta fuskar harkoki irin su 'yan yawa wato samar da ayyukan yi ga mutane waɗanda suka yi karatu suka rasa aikin yi trader Moni kamar da kasani, masu ƙananan sana'o'i har ila yau akwai tsare-tsare irin su na ciyarwa a makarantu a shekara ta dubu biyu da ishirin kamar yadda ka har ila yau an samu nasarar ƙato wasu kuɗaɗe dala amerika miliyan ɗari uku da sha ɗaya waɗanda aka karɓo daga island of new jersey ingila amerika waɗanda ƙasashe ne da aka yi tarayyar dawowa da waɗannan kuɗaɗe kuma waɗannan kuɗaɗe za a yi umarni da su domin manyan ayyuka da na bunƙasa ƙasa daga cikin manyan ayyuka waɗanda aka yi umarni da waɗannan kuɗaɗen don aiwatarwa sun haɗa da hanyar nan da ta haɗa abuja zuwa kano da hanyar da ta haɗa legas zuwa ibadan da kuma takon Niger Bridge. Bayyane yake da dukan ɗan Najeriya yana ganin cewa ana aiki ba dare ba rana akan waɗannan hanyoyi kuma kwalliya tana biyan kuɗin sabulu an kusa kammala mafi yawan waɗannan ayyuka. Saboda haka abin da ke faruwa gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta yi nasara ta fuskar karɓar kuɗaɗe waɗanda aka yi rubuta ciki da su kuma an yi amfani da waɗannan kuɗi a kan kari. To amma minista wata babban matsala da waɗansu masu suka gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari suke yi shine tsare-tsare na ayyuka masu kyau da kudade masu dama ana sakawa amma ana tafka badakalar da su talakawa wanda aka tsara su more wannan abun baya fa kai gare su kamar da gwamnati ta tsara ko take tsammani shi me za a yi domin a tantance yadda aka kashe waɗannan kudade musamman wanda ake baiwa talakawa tallafi ko kuma sanya 'yan makaranta su ƙara a wurin sha'anin karatunsu. To ta fuskar abin da dangace aiwatar da ayyuka kuma bayyana su domin al'umma su gani su kuma bibiya. Kamar da ka sani shugaban kasa Muhammadu Buhari ya samu yarjejeniya ta kasa da kasa hannu a shekara ta dubu biyu da goma sha shida akan gudanar da gwamnati buɗaɗɗiya wadda babu wani mundahana babu wani kulle-kulle babu wani kumbiya-kumbiya game da ita. To a sanadiyar wannan duk abin da ake zuwa ta fuskar abin da ya danganci waɗannan kuɗaɗe bayyane yake. Mataki na farko shine tabbatar da cewa waɗannan kuɗaɗe da ake sa rai a wannan lokaci na samu an shigar da su a a cikin budget na gwamnatin tarayya saboda haka lokacin da muka kasance muna zargin za mu samu dala amerika miliyan kari uku da ishirin da biyu daga new an shigar da su a cikin budget an ayyana abubuwan da za a yi da su an kuma kasance ana yin waɗannan ayyuka a kan saboda haka abin duba a nan sin shirye-shirye irin su Power. shirye-shirye irin su school feeding program sun yi nasara ta fuska aiwatarwa ko ba su yi ba saboda haka ofin government partnership ya ba da dama ta fuskar budget budget shigar da kudaden na a ya kuma har ina yau bayyana da cewa budget mu na Najeriya bayyane yake akan kone shiri wanda ba tare tarayya shirya yi kuma ka yi aiki a kai. To ba da fatan an shakata. yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan zargin da gwamnan jihar filato ya yi cewa 'yan bindiga daga yankunan zamfara da wasu wurare su ne ke tada rikici a jihar filato ga rahoton da zainab babaji ta haɗa mana A makon jiya ne kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ta yaba wa rundunar sojin Najeriya bisa kokarinta wajen yaƙi da 'yan ta'adda da ke cin mutunci da aiwatar da kashe-kashe a sassa daban-daban na ƙasar, musamman a shiyoyin arewa ta gabas, arewa ta tsakiya da arewa ta yamma. Kungiyar ƙarƙashin shugabancin gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ta kuma nuna gamsuwarta da ayyukan kakkaɓe 'yan ta'adda a jihohin Sokoto, Zamfara, Kaduna da sauransu da 'yan bindiga suke hargitsa rayuwar al'umma. Lalon wanda ya ce kungiyar gwamnonin na Arewa na fatar ɗorewar aikin nasu don tabbatar da cewa 'yan ta'addan ba su sauya sheka zuwa waɗansu wurare ba. To sai dai a daidai lokacin da kungiyar gwamnonin ke wannan zance ne. Mataimakin shugaban majalisar wakilai a Najeriya Idris Ahmed Wasi ya yi hasashen cewa 'yan ta'addan sun gangaro zuwa jihar Plateau inda cikin 'yan kwanakin na ake samun matsalolin tsaro a kudanci da gabashin jihar ta Plateau. Na farko tukuna akwai yunkuri wanda 'yan ta'adda wanda ake koransu daga wurare kamar zamfara naija gusau katsina suke kokarin samun guni a kasanmu suna shigo mana ta taraba gombe da bauchi and jama'a musu yi kokari su ga sun dakile shigansu su kasanmu amma cikin idan allah don komi sai da yardansa kafin abu ya faru abin da ke faru yanzu sun samu guna wasu wurare har sun fara daukan mutanenmu kuma sun fara zuwa kai hari kasance irin yadda suke a can kasan arewa su je su samu gari su harbe mutane sun kashe mutane ranar kasuwa ɗaya daga ciki wadda ake kiran finau sun kashe mutane sun kai kusan guda bakwai tara banda wadda aka ji musu rauni banda kuma waɗanda ba iya an gano su ba to abin da ke faru kenan shi yasa na kawo wannan kuduri da cikin gaggawa amma kafin na kawo wannan kuduri sai da na yi yunkuri na wurin na samu haɗin kan jami'an tsaro na samu lokaci na samu na yi tattaki na je wasu ofisinsu da kaina don na kawo waɗannan ah, koke-koke a madadin al'umma na mu samu dama a dakile wannan abu ka san jihar plateau jiha ce wadda take fama da tashin tashina wuraren mu wurare ne zan ce kusan kashi a casa'in musulmai wadda idan abu yana faru irin wannan fasarin da zai zo ga sauran wa'inda suke da lisin zai zo daban ne to ka gan ba ta dakatar na tun yana dan karami ba zai iya zo zama babban fitina ga kasan gaba daya saboda daga wannan irin da ke abin da ke faruwa za ka iya tafiya har sambisa kuma daga nan ka dawo za ka har ka dankanta da bakasi akwai forest dazuka wanda yake da ya haɗe da dajin yankari da wa'inan wurare mataimakin shugaban majalisar wakilan ya kuma zargi jami'an 'yan sanda da sakaci wajen gudanar da aikinsu na farko a akwai sanda aka ɗauke matan hakimi na garin bashar kuma sautan bashar da aka ɗauki matan nan 'yan banga da maharba suka yi tattaki suka cikin daji suka je suka samu wa'annan suka kwaco matan nan suka kama wa'annan mutane suka kawo su suka danka su da hukuma amma a yau nan nake magana sun riga sun sanda sun suke wa'anda aka kama su akwai sanda aka sake daga wannan yankin har ila yau da yan banga'in suka sake kama wani daga cikin wa'inda yake taimakawa wa irin wa'innan yan ta'adda'in ko hotunansa da bidiyonsa da aka yi maka hira da ke bayani yadda suke karban kudade suke rabawa amma a yadda da nake muka magana na yanzu an sake shi to kaga abin akwai ban tsoro idan jama'an tsaro sun samu kansu a cikin irin wa'inan hali jama'a suna kokarin su don su ka zaman lafiya su tabbatar zaman lafiya su kuma da ya kamata su tabbatar zaman lafiya su ne suke haɗa kai da 'yan ta'adda matakin da majalisa ta ɗauka shine farko tukuna majalisa ta ba da umarni wa chief of defense staff shugaban tsaro na raji hafsun hafsoshi na shugaban najeriya da ya tabbatar cewa ya kawo haɗin kai tsakanin sassa gaba ɗaya na jama'an tsaro don saboda a samu a shiga a wannan daji a kakkaɓe kuma a tabbatar an dakile ayyukan wa'annan 'yan ta'adda. To sai dai rundunar 'yan sandan jihar ba ta mai da martani kan batun ba duk da sako da na aike wa kakakinta ASP Gabriel Uba Farfesa Yusuf Turaki da ke kungiyar 'yan Najeriya da ke hankoron cin gashin kansu daga shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya ya ce matsalolin tsaro da ake samu a ƙasar sun kawo rarrabuwar kawuna da rashin ci gaba. Bayan Middle Belt ne su ne suke haɗasa tashi hankali a Middle Belt. A'a, waɗansu ne da suka taho daga waje. Su ne sun shiga Middle Belt suna kashe-kashe, suna ƙwace musu gonaki da wuraren zama. katsina ba zaman lafiya zamfara ba zaman lafiya sokoto ba zaman lafiya niger ba zaman lafiya kaduna state ba zaman lafiya da wasu wurare a arewa me ya sa dan arewa shi ne yake kashe yan arewa me ya sa. kai yau ma ina ganin kamar wato addini da muke da a arewa ta yi bamban ta yi daban da yadda muka taso muka santa yadda muka taso ga krista ga traditional ga musulmi su uku nan suna haɗe suna zama wuri ɗaya lami lafiya ba tashi hankali ba kashe-kashe amma yau a cikin sunan addini ya kamata su political leaders su traditional rulers su waɗanda suke magana a ji a arewa ya kamata su haɗu a yi zama a dubi wannan matsala domin a warware wannan matsala me yasa arewa ta zama wurin da mutum ma baya so ya shiga kuma muna gani muna ji muna cikin wannan wahala amma ba mu da magani ha bayan arewa ya za a shawo kan wannan lamarin mu dawo kan yadda zama mu a da take musulmi da krista da traditional masu addinin gargajiya da muna zama tare a arewa muna zama tare muna harka tare to mu dawo gun wannan idan ba mu dawo ba akwai waɗanda arewa za su balle su ce arewa din a su yi banza da arewa don domin rashin zaman lafiya Shugaban kungiyar muryar mata ta Ladies Voice a unguwar Abba na Shehu da ke cikin birnin Jos, Zara Abubakar Galadima, ta ce a duk lokacin da aka shiga rikici har ya kai ga kashe-kashe mata ne ke shiga halin haula'i don haka take gargadin mata da su mai da hankali wajen tarbiyyar 'ya'yansu saboda zahiri ni wannan kiran ga iyaye mata ne kamar abin mu kanmu yake dawowa dalilin da yasa na ce yana dawowa mu iyaye mata mu ne ake kashe mana mazaje sannan kuma a the same time a kashe mana 'ya'ya so sai a zama abin maraicin sai yawa baka da ɗa baka da miji so gaskiyar magana shine ya kamata iyaye iyaye mata mu tashi tsaye mu tashi tsaye in the sense that ya kamata mu rika orientating yaran mu rika ba su wani wani tarbiya na cewa duk wanda zai nemi ya ce su yi amfani da makami su kashe wani to ya kamata su ce ina yaran shi a gurin domin in kika duba kaci 99 na mutanen najeriya sai sun fita suke cin abinci so idan haka ya kasance cewa kullum ana kashewa kuma in kuka duba ba wanda ake kashewa sai matasa tsofaffi na gida sannan mu mata na gida kamar yadda na faɗa da farko mata da mu mata mu ne muke zama victim a abin saboda a ce ba ki da miji ɗanki da yake taimaka miki ya ji yayi wani masifa ya ji ya dauki makami ya kashe wani gwamnati ta zo ta kama shi ko ba a kashe shi ba an je an use lesson nashi for almost a ce 20 to 30 years in ya zo bai da amfani wanda zai taimake ki ya tafi so a matsayin mu na iyaye gaskiya ya kamata mu rika ba wa mu tarbiyya cewa addini addini kawai a zuciya yake babu ruwanka da addinin wane mutukar mutumin kirki ne zaka iya komai da shi sannan ba ruwanka da kabila kabilar ne kabila ba magana ba ne kabila shine wanda zai taimake ka shine dan uwanka ba ruwanka da shi krista ne ko musulmi ne so idan muka duba kuma zaki ga akwai mutanen da su sun hada sun hada mutane a addini biyu kamar ni ni a family na akwai kristan sai an je in kashe shi ba zan ce in kashe shi ba saboda mai dan uwana ne to kuma idan wani ya taba shi ko da musulmi ne zai mun zafi saboda dan uwana ne so kiran da zan yi shine gaskiyar magana ya kamata mu mata mu tashi mu rika ba wa mu kyakkyawar tarbiyya tun daga gida al'umma da dama dai tuni suka mika batun tsaro a Najeriya ga Allah ta yin addu'o'i Allah ya kawo saukin lamarin yayin da suke fatar gwamnati za ta ƙara azama wajen tabbatar da tsaro wa 'yan kasar Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To madalla gaida Zainab Babaji yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai saurare barkanmu da ganin wannan lokaci da ake sauraron takaitattun labaran wasanni wanda kuma shine na karshe a wannan shekara ta 2021 da zai kare gobe juma'a idan Allah ya kai mu. shirin na wannan karo zai yi waiwaye adon tafiya kan wasu muhimman abubuwan da suka faru cikin shekara mai ficewa ta 2021 yanzu dai kocin club din manchester city pep guardiola shine aka zaba a matsayin gangaren na manajojin da ke tafiyar da harkan kwallon kafa a duniya a yayin da dubai globe soccer awards ta nada kylian mbappe a matsayin mafi kwarewa a fagen taka leda a dakancin sharha kan harkokin wasanni musa ishula michael to alhamdulillah allah ya kamu karshen shekara 2021 lafiya muhimmin abubuwan da suka faru a wannan shekara game da wasanni na farko dai akwai wasan olympics wato wasan gama duniya gaba daya wanda ya kamata a yi shi ne a 2020 amma saboda corona aka daga zuwa 2021 a kasar japan to alhamdulillah tun ana ba zai yiwu ba allah ya sa abun an fara lafiya an kammala lafiya haka kuma aka yi na marasa a cikakken lafiya um, wato paralympics hmm. shi ma an yi a tokyo shi ma an yi lafiya hmm. an gama lafiya hmm. uh, akwai sabbin record record da aka samu a wannan uh, wasannin abin da ya kara ɗauke ma uh, duniya ya shafe mu gaba daya shine batun damben turawa to wanda ya ba kowa mamaki. Eh, dan Najeriya. yana da yana da azuzuwa har guda hudu yana son ya samu na biyar din eh. to sai ya gagara aka doke shi gaba daya wanda yake da su guda hudun eh. duk an kwace a hannun shi yanzu yana nan tsirara akwai wata yar kasar japan wanda yake aka ce ta bata to da kuma ya kara doke mu duniya hankali shine eh, akwai wata yar kwallon yar kwallon tennis eh, yar japan ta shahara a duniya a ajin mata to sai ta wani tsokaci akan gwamnatin japan musamman ma akan shi wanda shine jagoran kasar japan din gaba daya mm, shugaban kasar to to daga nan tana gama wannan tsokacin sai ta bata batan dabo ko batan dabo kawai yanzu an same ta har yanzu dai da muke ma maganan nan ba san da wata ma yar wasa wanda yake ko kasar Kenya ne ko ina ne ta mutu eh, kasar kenya mhm. eh, ah, ita ma kawai ta taso mhm. kawai ta ciwo da fi tsawo na mil goma ne eh. a ah, olympics ta ciwo ta ciwo ma kasar kenya kawai sai muka ji ta mutu an same ta ma an same ta a mace an riga an kace ta a dakin ta mu duba kwallon kwallon kafa mana to abin da ya dauke hankali shine um, kace na ce da aka samu na Lionel Messi da ya kara cin balondo da wancan shekara da wannan shekara in banda kufa uh, America da Argentina ta ci ba wani abun da Lionel Messi ta buka a shekarar 2020 da kuma 2021 ba abin da yi to abin ya ba mutane mamaki cewa shi ne ya zo ya ci wannan kambun mutane da suna ana kallon kamar lewandowski ko jorginho daya daga cikinsu shi kamata ya ɗauki wannan lamban yabon to mai saurare da wannan kuma nake mana fatan allah ya kai mu sabuwar shekara ta 2022 abdulhamu muhammad muryan amurka daga bauchi a najeriya Yanzu ko baban dai ya dawo mana da takaitattun labaran duniya. Mayakan kungiyar Al-Shabab ta Somalia sun kai hari a wani gari da ke arewacin Magadishu babban birnin kasar yau Alhamis inda suka kashe akalla mutane bakwai yayin da suke fafatawa da jami'an tsaron gwamnati in ji wani mazaunin garin da kuma 'yan sanda. Harin dai ya faru ne a daidai lokacin da ake takaddama tsakanin shugaban kasar Somaliya da Firayim Ministan kasar wanda abokanan hudarta na ƙasa da kasa suka damu cewa ya ɗauke hankalin gwamnati daga yaki da masu tayar da ƙayar baya. Da masu sauraro baki ɗan abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan daren. Baba ya ku makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.